ba zan bata zuciya na ɗauki doka a hannuna ba amma zan bi tsarin da dokar ƙasa ta shimfiɗa zan kai ƙararsa a yau ɗin nan gurin 'yan sanda domin a kama shi a bincike shi sai dai musa kai haƙuri dole bincike zai biyo ta kankaninka babu damuwa aini na amince da wannan in dai gaskiya za ta fito wallahi na amince kai idan nura na da hannu a wurin kisan salisu wallahi na yadda shi ma aka shi ba wani abu ban san komai a cikin wannan abin ba ko ɗaya ban sani ba babu abin da na sani ina gaya miki babu hannuna a ciki ba ban san komai ba ba ai kuna nan da ku san ba ne eh Yake kuna nufin ku sani bane za ku yi wannan rashin mutuncin? Duk gaba ɗaya abin da za ku ci ma ya gagare ku. Wallahi sai ga. A a excuse me please. Ya kamata mu ɗauki statement kafin ku ce da shi ciki. Kar ka damu gane ya ce mu kai ciki. Kai nura mai kai wato kai ne ma ka tona min asiri kenan ko? Wallahi. Me kake yi anan? Wallahi tallahi aka aka samu. Wallahi aka sai aka samu mafarki ne. Amana ta za ka ci kenan ko? Za ka ni. za ka yi wallahi wallahi duk sai kun raina kanku in ji a nan station din ne in ji a nan station din ne taimake ni dan Allah dan annabi dan kun gashi dan Allah ku taimaka mu ku taimaka mu me alakan ka da shi kai ba sai ka taimake ni dan Allah to kai an kana sa ku ji ka ga ya mun ne alakan ki taimake ni da ce dai wallahi wallahi wallahi mutum kowa ne ne fansa wallahi kowa ne ne ubansa a garin nan da ya kani sai yayi nadama kawo ni gurin nan da yi wallahi aka ci min mutunci aka tozanta ni gaban jama'a wallahi wallahi mutum sai sai ya kuka da kansa Allah ubangiji da da ba lafiya Luke wannan shine mutumin da ake magana eh shine na dai that's good ai abinda nake so ka dauke su ka tafi da su bayan kanta a kwabe musu komai aje a samun su a sai ran kai dan Allah dan annabi idan za a saka mu kar a samu tare dan Allah kar a samu daki daya kai kuma tun da ka kasance sanadiyar zuwa na gurin nan za da kai za ka ga kaga ka raba musu sai kar a hada su guri guda zan fito ai na tabbata kuma sai na riga ka fitowa sai ka kwashi a girbin da kai ba ni za ka ci amana ba ni za ka yi rashin mutunci ba haba ina za ka ji haka shikenan so abin da nake so da ku ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku za mu yi bincike a kansa idan ba shi da laifi za mu sake shi idan kuma yana da laifi a bisa iko na za mu kai shi kotu amma ranka yadda uban yaron nan zai duk abin da zai yi dan yaga ya fito da shi ba ba na so ka sake mana irin wannan magana a gurin nan za mu yi bincike idan har ba shi da laifi za mu sake shi idan har shi ya aikata insha Allah za mu yi kokari mu ga an saka wa iyayen mamacin kawai abin da na san za mu iya kenan kai kuma ka yi kokari ka nuna duniya cewar kai mai sa kaki ne kuma ka yi burge ni da baka ɗau doka a hannunka ba kai ba komai ba ne kuma ba abin da za ka ba. a dai takamar ka kai soja ba ne barin gaya maka da kai da shugaban sojojin ƙasar nan kakaf a kai na sai ku iya rasa aikin ku gaba ke da ka wannan bata lokacin da kai kana jin shi ko umar luke nasir karbi da shi waɗannan maganganun da yake wasu hujjoji ne da za mu iya amfani da su kwantar da hankalinka awo haba hujja kake nema to bari gaya muku ni na kashe shi what kai ka kashe shi ni na kashe shi da hannuna da kaina na taka shi da mota sai da ya mutu idan akwai abin da kuke ganin za ku yi ku je ku Stop! Stop! Look! kashe shi! in karan wa ka kawo tun da na bashi ɗinkin ne na ga sai yawo yake min da hankali sai na ga ya kamata kawai in zo in kawo hararsa kawai ɗinki yaushe kuka yi da shi dama zai gama mun yi da shi daman kwana uku ne kuma yau an doke wajen sati daya lafiya lau yana ciki ku kai na gurin sa to bismillah mana kai tsaya za ku je da wannan tambarin zo yaushe aka kawo kana da ki ban daɗe da zuwa ba last week na zo shi wanda yake na ɗanyi na aka mai da shi ha shi an mai da shi harawa da mishi wani abu ne alaji yaran da kuka kama shekarun jiya ɗana ne kuma babu wanda bai san shi ba a cikin 'yan sandan garin nan ta yi baka san haka ba abin da ya sake na kama shi <laughs> alhaji na san ɗanka ne ai ban masa wani abu da ya wuce wa doka ba dukkan abin da muke masa akan doka muke masa yanzu ma mun kusan kammala bincike in allah ya danda mu kai shi kotu har magana ta kai kotu kwarai da gaske saboda bai kamata mu ci gaba da ajiye shi a gurinmu ba dole mun kammala bincike ya kamata mu kai shi kotu ina so ka bani belinsa ya je sauran zaman da zai a gida kafin a je kotun ka gaya min nawa zan baka sannan kuma ka gaya min ina kake so a kai ka ƙasar nan ka ci gaba da aiki na buƙatar haka daga gurinka ina buƙata ne duk lokacin da Allah ya yi za a ƙara matsayi ina buƙatar sa kuma ba na bukatar karbar kuɗi daga hannunka saboda in na karbi kuɗi daga hannunka wata cin hanci kuma Allah yana fushi da wanda ya karba da mai bayarwa ba zan tsawaita magana da kai ba daga nan duk abin da zan ƙara cewa zai zama kamar roƙonka nake yi matsayinka kuma bai kai roƙe ka ba ba don ka yi sa'a na dawo daga tafiya ba ne ina sauri da kwamishinan ku ne zai zo da kansa ya karɓi belin yaran nan fi What? tura kunsa sakana da baki wannan wani jiya suka zo wani suka yi jayayya da ɗan gidan alhaji biliya Assalamu alaikum. menene shekaran jiya da muka zo ba kai muka tarar alam ba shi yasa abin ya ba mu mamaki da muka tarar da kai akan wannan kujerar yanzu a wannan kuka tarar a shekaran jiya a shekaran jiya aka tashe shi ni kuma aka sake dawowa ne dama ni kenan a saboda na fi sanin garin kuma na fi aiki a garin shi bai iya komai ba saboda haka muke tafi da ku to um, mun zo ne akan maganar kisan salisu ni ne babban wansa kuma wanda ake zargi da ya yi kisan mu muka kamo shi muka kawo shi nan kuma ya amsa laifinsa haba haba haba ba fa a kotu kuke ba kuma kalle ku duk cikin ku nan wajen babu lauya dan menene kuke kokari ku dora mutum zargi ku dora masa laifi akan abin da ba haka ba ne da ƙarfi da yaki a kusa ne shi wanda ma kuke zargin a yanzu haka yana gidan ubansa da mun ba da belinsa babu wani abu a cikin nan da ya rage a nan ofis ɗin tsakanin da su idan kuna bukatan ganin sa sai ku wuce ku kotu nan da sati biyu beli ka kaci ana fa zarginsa ne da kisan kai a yaushe aka fara ba da belin wanda ake zargi ya yi kisan kai wannan da mai ta ce yaushe ka san wani abu da ya shafi kan magana buka oh if that is the case uh -huh. Ah. Haka ne. A dama kai ne wanda alhaji yake magana a kanka kan yadda ka yi ƙoƙari ka kashe masa ɗansa ka guda masa wuya. Ko? To, ina son tabbatar maka. Wannan ai da daga yau ba zai ƙara amfani ko tasiri a hannunka ba. Okay, let me have my get out from my office na ce ku fita Allah iso. Wani wannan takardar mecece ne? An korin daga aiki. Akan An kore ka a gurin aiki. Ba su faɗi wani kwakwarin dalili ba. Kawai dai an ce wai na je ofishin 'yan sanda na nemi na kashe wani mai laifi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin na ganin wannan yaron da ya kisan kai. Hakura mu kyale shi. Za a je lahira. Domin ubansa ya san manya a ƙasar nan. Gashi sun kashe Salisu. Gashi kuma sun kore ka gurin aiki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku mun shiga uku mun shiga uku mu duka hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zami so ina komawa ƙauyen da aka mai da ni da nan sai na samu takardar kwairi da aka bani wai saboda na bar wasu mutane sun shiga da bishin dina sun yi ƙoƙarin hallaka mutumin da ake zargi ba jimawa sai na samu takardar sallamata daga aiki so wannan abin da ya faru da ni shine dalilin da ya sa na neme ku ashe kai ma abin da ya faru da kai kenan Wato, ni ko takardar kwari din ma ba bani ba. Kawai takardar sallama daga aiki ce ta same To, wannan dalilin ibtila'in da ya faru da ni. Na tsorata da alhaji duniya. Wannan abin da ya mun shi ya ƙara sanan mun cewar shi ne tsohon ɗan majalisar tarayya kuma tsohon sanata kuma tsohon ministan tsaro na wannan ƙasa. har yanzu yana faɗa a ji duk wani abu in ya taso na tsaro a ƙasar nan ana neman shawararsa saboda gugurmayarsa a siyasa dukkan wani shugaba in zai tsaya kamar shugaban ƙasa sai ya nemi sa hannunsa sannan yake samun nasara shine dalilin da ya sa alhaji kuliya duk wata alfarma da yake nema a gwamnati ba a tsallake ta sai an masa Ni na daɗe da sanin wannan. Ni ma na san haka. To, wannan abu mutum ɗaya ba zai iya yaƙi da shi ba. Idan har muna so mu yaƙi abin da muke so mu yaƙi ta wannan abin da yake na rashin adalci. Mu tabbatar mun haɗa kanmu mutum ɗaya biyu ba za su iya ba. Haɗin kai ta yaƙi nan. Alhamdulillah. wannan shari'ar ku iya bakin ƙoƙarin ku ga cewa an yi ta an wuce mun wuce gun zan muku transfer ɗin kuɗi zuwa account ku gaba ɗaya. ranka ya daɗe ai an riga an saba wannan aiki na ne ina tabbatar ma zan yi amfani da dukkan wani hujja wanda zan yi amfani da shi a gaban kotun nan kuma duk wanda yake ciki zan convincing ɗin shi ranka ya daɗe alkawarin da zan maka shine zan yi iya kokari in ga cewa na dakile duk wata hujja da za su kawo a gaban kotu wanda zai tabbatar da gaskiyan al'amarin faruwan wannan abin kuma zan nemi wani sashi da zan makale mashi wajen watsi da dukkan wani shida da za su gabatar akan wannan shari'a ni dai kawai abin da nake roƙo shi ba rasa ya kokari kada ya bacci yau ya je ya research don ya samu hujjojin da zai kawar da nasu akan wannan shari'a wannan mai sauki ne Allah ya yarda ku iya bakin kokarin ku ko da ke idan ma ba ku damun kuɗin da na baku ba kwaye saboda aikin ku ko <coughs> ai ranka da maganan kuɗi a ka ai ban bukatun su daga gare ka irin taimakon da kai man ai ba san manta da shi ba bangaren shari'a tun kana dan majalisar ƙasa har ka zama dan majalisar dattawa muhimmin daga daraja na da kai a lokacin da kake memba na majalisar zartaswa na kasa a matsayinka na minista ni kaɗai aka cire kwalli ɗaya tal a cikin alƙalan ƙasar nan aka karrama ni ka ni da buƙatan roƙo ko ba na wani abu akan hidiman karan kai dare to ina ganin idan aka yi wannan kes ɗin aka gama shi kansa yaran nan zan raba shi da ƙasar nan zan tura shi ko da jamus ne ya je ya ci gaba da karatu a can tun farko na so in yi hakan to amma ka san yana da rawa kai kuma su wannan kasashen da ake magana ko ɗan shugaban ƙasa ne aikata laifi ba za su kyale shi ba to kar ya je musu wani abin na rainin hankali ƙarshen ta masu yi wai ɗaurin rai da rai idan aka yi wa hasana ɗaurin rai da rai a ina shiga uku saboda shi kaɗai nake gani in ji daɗin rayuwata shi ke ku je kawai mai shari'a sakamakon dukkan bayanan da suka biyo a baya babu wani ƙwaƙwaran hujja da zai tabbatar da cewa Hassan shi ne wannan kisan gillan da ake zarginsa da shi shi ma nuran tasu ce ta haɗo su shi yasa yake ƙoƙarin ganin ya masa wannan shirin domin haka ina roƙon kotu da ta yi amfani da wannan daman ta kora wannan shari'an sannan kuma ta bi ma shi Hassan haƙƙinsa na ganin yana neman ya masa baƙin fenti Ka gama? Na gama. Na gode ya mai shari'a. Lauyan masu ƙara, ka ji dukkan jawabin mai kariya akan abin da ya faɗa. Ka amince da su ko kana da wani jawabi? Ina da abin faɗa ya mai girma mai shari'a. Sannan kuma ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama saboda akwai tambayoyin da nake so in yi wa Nura Ibrahim. kotu ta baka dama na gode mai shari'a kai ne nura ibrahim kwarai ni ne menene dangantakanka da hassanu wakina ne mun daɗe tare da shi mun kai shekara ashirin ƙarya yake ni na fi ƙarfin wannan ya zama abokina tela ne fa taimaka mashi nake nake yawo da shi mai girma mai shari'a na zaci za a tsawatar masa saboda katsalandan a cikin tambayan da ba shi aka yi wa ba ka yi hanzari ne kuma ƙoƙari kake ka nuna min aiki akan abin da baka da iko a kansa hasana biliya ka sa wani aiki kake kuma a gaban wa kake kada ka sake yin wata magana a nan har sai an umarce ka ko kuma kai aka tambaye ka ka ji ko na gode mai girma mai shari'a nura ibrahim me za ka gaya wa wannan kotu mai alfarma dangane da kisan salisu hashim wata rana mun fita mu uku da daddare a mota ah! to me yasa a lokacin baka sanar da hukuma ba tsoro nake ji ya yi min kashedin cewar idan na saki na gaya wani sai ya kashe ni nima kuma ya nanata wannan maganar a gaban babansa wanda shi ma ya gargaɗe ni cewar idan har na gaya wani to hukuncin da hassani ya ce zai min na kashe ni sai ya tabbatar da shi. Mai girma mai shari'a, da wannan nake cewa wannan ita ce shaida ta ta farko da take tabbatar mana da wanda ake zargi shi ya aikata wannan kisa idan kuma kotu ta bani dama zan gabatar da shaida ta ta biyu kotu za ta baka dama bayan ta dawo daga hutunta na awa guda na gode mai shari'a ka biyo ni ya ka shigo min ofis ranka daɗe ai kai ka kira ni kuma babu wanda ya san na shigo ofis ɗin nan sai dai odilinka ka lura da wa'yansu bakin fuska a cikin zaman nan kwarai da gaske ni ma na lura da su daga ina suke to gaskiya ban san su ba sai dai sun yi kama da baki 'yan sa ido kuma daga ganin su masu ilimi ne waye turo su waye gaya musu gaskiya sanin gaibu sai Allah my lord ka kwantar da hankalinka alhaji ya fi karfin kowa a garin nan saboda haka kakka samu damuwa ni zan koma my lord alhaji ya fi karfin kowa kuma bai fi karfin kowa ba ya fi ƙarfin mutanen da ba su san damansu ba ne kawai da hagunsu amma duk mutumin da ya san raƙin shi shi ba komai ne a wurin alaji lauyan masu kara kotu ta baka dama don gabatar da shaidunka na gaba a ɗakin shari'a na gode girma mai shari'a idan retired dsp umar yana nan tare da uh, retired lance corporal nasir da allah su bayyana kansu a kotu dsp umar ko za ka yi wa wannan kotu mai alfarma bayani akan kai wane ne kuma menene aikinka ni dai suna na dsp umar tsohon jami'in tsaron da aka sallama daga aiki kuma tsohon dpo na wannan yanki me za ka iya gaya wa wannan kotu mai alfarma dangane da zargin da ake yi wa hassani kasancewanka dpo a police station ɗin wannan yanki kafin a yi maka ritaya wannan gaskiya ne sati biyu da ta gabata muka tsinci gawa a gefen hanya wadda muka tabbatar da cewar taka shi akai da mota a daidai wannan lokaci muka yi bincike kamar haka ta wajen ɗaukan hotunan gawar da ɗaukan hoton shatin tayoyin motar da aka yi kisan da su me yasa ka tabbatar da wannan tambarin Shi ne na tayan motan da aka kashe marigayin da ita saboda har a jikin rigar mamacin tambarin ya bayyana Shi ne ya tabbatar mana ya yi daidai da irin zanen tayar da yake ƙasa madalla ci gaba umar sai kuma bayanai da muka tattara daga makotan inda abin ya faru sai daga baya ne musa ibrahim ya kawo mana kanansa nura ibrahim ya shi ya tabbatar mana da cewar hassanu shi ya wannan kisan saboda a daidai wannan lokacin da daddare suna tare ya aikata kisan wannan ya sa muka kamo hassanu da nura ibrahim muka tsare su a daidai wannan lokacin muna bincike shi hassanu sai ya tabbatar mana da cewar shi ya aikata wannan kisa lokacin da muka tsare shi a sayar shi da kansa kwarai kuwa sani Malam Nasiru, shin kai ne ɗan uwan Salisu marigayi? Ni ne. Ko kana da ƙarin bayani da za ka yi wa wannan kotu mai alfarma? bayanin da zan yi guda ɗaya ne kawai a lokacin da na je ofishin 'yan sanda hassan yana ganina kawai sai hau zagina kuma a gaban 'yan sanda har yake cewa tabbas shi ya kashe salisu kuma ba abin da za a iya yi masa kotu bata baka dama ba sakamakon dogon zama da wannan kotu ta yi dangane da wannan shari'a kotu ta ɗage wannan zama sai nan da sati biyu don haka za a dawo ranar 24 ga wata don gaba da shari'a kuma kotu ta ba da umarnin wanda ake tuhuma da abokin tuhumansa a je a ci gaba da zai sa a gidan yari sai wannan rana Allah ya kai mu na ji kana ɗaya daga cikin waɗanda Hassan ya taɓa yi wa ɗansu rauni eh kwarai kuwa wato ya taɓa taka ɗana da a mota kuma har ya karya shi ta haka ne yasa na je na kai ƙara kotu domin a ɗauka mun hukunci a kan shi amma hukumar kotu ta ce min ba za su iya yi mishi komai ba saboda haka muka koma gida na kai shi aka yi mishi ɗori irin na gargajiya yanzu haka ƙafar shi ta samu matsala wanda har an kai ga an yanke ƙafar. yanzu haka yana jinya ne a gida To me dalilin zuwan ka nan wajen? Gaskiya Allah ya isa. Allah ya isa. Wato babban dalilin zuwa nan shine na samu labarin cewa hasanu ya taka abokin shi da mota wanda har ya kashe shi kuma an ce hakan ya faru ne a gaban abokin shi domin kuma akwai akwai akwai akwai hujja kwakwara shi yasa na ji an ce ƙara tana kotu na ce bari in zo kotun ni ma in gani in ga irin wani hukunci za a ɗauka a kan shi in ji daɗi a raina don ina da tabbatar miki da cewa tun ranar da aka ce ɗana an yanke masa kafa ban taɓa jin daɗi a raina ba ban kuma taɓa samun bacci ba saboda haka muna nan sai mun ga irin hukuncin da za a zantar a kan shi to shikenan godiya nake To jama'a kuna ganin yadda take kasancewa kai tsaye daga nan kotun da ake shari'ar Hassanu don haka ku ci gaba da bin mu don ganin yadda za ta kasance. Wallahi mun gaji, don mu talakawa ne, sai a yi mana abin da aka ga dama? ba za mu iya magana ba wallahi wannan yaron ko a dauki hukunci a kansa ko a yi kowa alarci ko mu dauki doka a hannunmu to amma me kake ganin shi wannan wanda ake zargi da aikata wannan laifuka ya ke gadara da shi har yake yin wannan abin da ya ga dama sannan su kuma hukuma suna gani suna ji ba su yi komai akai ba saboda ubansa ya san manya kuma shugaban kasa ya dore masa gindi duk alƙalan garin nan gaba da ko ina tsoronsa suke ji ko ina yana da alfarma saboda ya san yana da alfarma a wannan gari to wallahi tallahi babu tsoro tabbas mun cire tsoro mun aje tsoro a gefe to fa jama'a tura ta kai bango kuna ganin yadda abubuwan da yake faruwa a wannan babban kotun da ke jiha a cikin wannan gari mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu inda suke kokarin lallai lallai a yi musu hukunci bisa adalci akan abin da hassanu biliya yake aikatawa ko kuma su da kansu su ɗauki doka a hannunsu sannan muna samun rahotanni daga cikin gari inda mutane suke zanga-zanga suke ga suke ta lullika hotunan hasanu a cikin gari su ma suna ikirarin lalle lalle ba sai an yi musu adalci a bisa abin da hasanu yake aikatawa sannan a nan cikin kotu muna tare da hukumomin kare haƙƙin bil adama shaidu suna ta ƙara bayyana inda suke tabbatar da abin da wato hasanu bil ya aikata a cikin wannan kotu da ake shari'a yanzu haka mutanen gari da dama suke ikirarin cewa lallai lallai ko a yi musa hukuncin akan abin da ya aikata ko kuma su da kansu su ɗauki doka a hannunsu to ba ma in nan abin yake ba alkalin wannan kotu da shi hasanu kansa suna fuskantar wani barazana inda su mutane da jama'a suke ikirarin cewa lallai lallai in ba an yanke musu hukuncin abin da ya aikata ba to lallai lallai za su ɗauki doka a hannunsu akan shi alkali da shi hasanu aikin banza aikin ofi wani shege ne ya gayyato wa'annan mutanen da 'yan jarida da kuma masu kare hakkin bil'adama da su ma kace da masu sa ido akan shari'a daga hukumar adalci ta ƙasa kuma wannan shine ya ba alƙali tsoro ya kasa yanke wannan hukuncin har ya tura Hassanu can Roman saboda ba wani doka na shari'a da zai iya bada belin Hassanu a wannan lokacin a gaban kuma wa'annan mutane me kake tunanin cewa zai faru to labai komai zai iya faruwa saboda yanzu haka maganan nan ta zagaye ko'ina a cikin duniya hatta gidan talabijin na ƙasa sai haɗa farfaganda suke yi a kai kai me za ka iya gaskiya ranka ya daɗe ni ba wani abu ba ni da wata ƙwaƙwaran shaida da zan gabatar a gaban kotu da za ta wanke hassanu a gaban wannan ɗimbin jama'a ni zan tabbatar maka da cewa akan ɗana hassan ba abin da ba zan iya yi ba ranka ya daɗe idan da kana wajen za ka ga komai zai faru saboda mutane sun riga sun tara a gaban kotun nan suna neman su ɗauka hukunci da kansu mu kuma idan muddin muka ce za mu ɗauka wani mataki na ganin mun kubutar da shi to gaskiya talakawa ba za su bar mu ba ka fita ka bani guri zan ɗauki shari'an nan in kai ta inda talaka bai isa ya je ba fita mun ta gari sorry sir ga ka shugaban kasa yana so zai magana da kai shugaban kasa halo to to halo alhaji buliya akan kes din ɗanka a yau na amsa waya sau ba adadi hukumomi sun sa ni a gaba har ana rubuta petition sai ɗazu ina kallon talabijin na fahimci abin da ya sa aka yi ca a kaina kuma tsawon lokaci ɗanka yana ta shuka barna a bayan ƙasa amma ni ban sani ba ranka ya daɗe karkatar numfashi na mana alhaji buliya ba zan goyi bayan wannan kes ɗin ba kuma zan umarci hukumomi su yi abin da ya dace saboda laifi ne na kisan kai don haka ka san abin yi ni wannan shine matsayata ah, hello ah, Allah taimake ka hello me kuma ya faru me yake shirin komai zai iya faruwa da Hassan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kuma na shiga uku na amma kar ki karaya zan tabbatar wa da duniya cewa zan yi komai akan ɗana Hassan Sun kai ne a gida haka da daddare? Alƙali, na san za ka yi mamakin gani na a gidanka. Hankali na bai kwanta ba ne akan magana ɗan nan nawa. Na yi maka aiki har su uku. Ban ga ka zo ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa na zo da kaina. Ai ko ba zan zo ba. Ba sa ka ganna ba. Ba zan zo ba. Baka san halin da ake ciki ba ne. To yanzu ba a ganna a gidanka. Ai duniya sai ta tare ta yi manca. ranka ya daɗe kasan halin da ake ciki yanzu dukkan professor ɗin da muke da su na jami'o'in ƙasar nan sun koma rubuce-rubuce ne kawai akan halin inda kotunan ƙasar nan suke da mu alƙalai na tabbatar da haka ne ran kai daɗe a jiya da na kalli labaran ƙasa sun yi wani samina ran kai daɗe dukkan wanda ya miƙe ya ba da lakciyo a wurin yana magana ne akan mu alƙalai da yadda manyan ƙasar nan da masu arzikin ƙasar da ke amfani da alƙalai da kotunan ƙasar nan ranka dai don haka ina roƙonka domin girman Allah ka fita daga gidana kai tafiyanka kar ma wani ya ganka a hanyar gidana ka ja matsala abin da nake so da kai ka gaya min nawa kake so in baka ba za su ciwu ba a gare ni zan iya ɗaukan dukiya ta gaba ɗaya in baka saboda ga cewa ɗana ya kubuta ba zan iya karɓan dukiyanka ba ina ma alƙawarin cewa in har ya samu ya kubuta zan ɗauke shi kai shi can wani guri nesa yadda zai nisanta da kowa ba za a sake jin ɗuriyarsa ba Ran kai daɗi ko ka san akan wannan shari'an naka alƙalin alƙalai na ƙasa chief judge of the federation sai da ya aiko mana takardar gargaɗi man yi suna jiran hukuncin da zan bada akan shari'an ɗanka in aiki da rahoto kuma za su yi ta'aliki su yi bitan judgment ɗanar na bada matsawar aka same ni da laifi komin kankantansa na ya shiga uku ba shiga ukun ya fi damuna ba rekod ɗina da zan bata a kan shari'an ɗanka abin da nake so da kai ne ka tsaya ka yi nazari ka saurari abin da na faɗa zan iya mallaka ma dukiya ta gaba da ka taimake ni na ji ranka da yanzu zan shiga gida ka jira ni dukiyan kama da kama lauyan ka ya kawo min tana nan ban taba ba zan ɗauko maka ina roƙon ka tafi ka bani wuri ba na son wani ya san sisin kwabo ya shiga tsakanina da kai akan wannan shari'a alkawari ɗaya kawai zan maka ranka daɗe matsawar ban samu ɗanka da laifi ba wallahi zan sake shi amma matsawar na same shi da laifi to zan yi abin da doka ta ce a kansa ba zai yiwu dogon rekod ɗin da nake da shi da tarihin da nake da shi a ɓangaren shari'a in ɓata shi ba a kan shari'an ɗanka jira ne ranka yi ina so sai dai mu fara shirin ɗaukar dangana akan maganar Hassanu. na je gidan alkali amma na ga babu alamun nasara wato duniya ta shimfiɗa min tabar marabi na yi kane kane a kanta na zauna a cikin inuwar sai gashi nan yanzu inuwar tana nema ta kauce daga kaina duniya kuma tana da tabar matata hmm. inna lillahi wa inna ilaihi abin ya kai har 'yan siyasa yanzu gudu na suke babu wanda yake so ya mu'amala da ni hakan kuma ba zai rasa nasaba da labari da suka samu daga sama ba akan shugaban ƙasa yana fushi da ni to yanzu na ce bayan da za a yi kenan shugaban ƙasa ba zai taimaka maka game da wani al'amarin ga komai ba ba abin da shugaban ƙasa zai iya yi duk fatinmu babu mai tsoro kamar shi yana da tsoron mutanen gari To amma ai ka san manya-manyan mutane da yawa a cikinsu babu wanda zai iya taimaka maka? Ba wanda zai iya komai. A halin da ake ciki mutane sun farka sun gane gaskiya. Sun gane cewa idan suka haɗa kansu za su iya cimma burinsu akan kowa. <sighs> Abu ɗaya ya rage da yanzu. Ki je ki ɗauko buta in yi alwala. in ci gaba da yi wa Hassan addu'a. Hmm. Allah sarki rayuwa tun da nake da kai daidai da rana ɗaya ban taɓa jin ka buɗe baki ka ce za ka yi wa ɗan Hassan addu'a ba sai ga shi ka ce za ka yi masa addu'a na yanzu ka gane cewa Allah shi ne gatan kowa ba kai ba Allah shi ne gatan ɗan Hassan. adalci dole wallahi ko a kasha sanu ko mu kona ko tunan wallahi tallahi ko ba haka bane wallahi abu shari'a gaskiya in ba a shari'a gaskiya ba wallahi tallahi za mu ɗauki mummunan mataki akan wannan abu wallahi sai mun dauka wanda ka kashe mutum ba wani amfani kenan wallahi ba za mu yarda ba dan Allah a saurara abin da nake so da ku a nan shine wannan zanga-zanga da muka fito zanga-zanga ne ta zaman lafiya ta lumana ba ta tashin hankali ba kuma ko da an yanke wannan hukuncin in muka ga hukuncin bai mana ba bai kamata mu dauki kowa ko kuma mu ta wa'insu abubuwa na gwamnati ba ba na sa taɓa kayan gwamnati illa iyaka mu bi gari mu gaya mu duniya cewa wannan hukunci da aka yanke bai mana ba yawa akwai 'yan jaridu da dama akwai kuma jami'an tsaro dan saboda haka za mu gaya mu duniya hukuncin da aka yanke bai mana ba don haka ku yi haƙuri ku koma ku nemi inuwa ku zauna ku huta mu jira mu ga abin da kotu za ta yi ta yanke hukuncin mu gani in bai mana ba abin da ya kamata mu yawa eh, to a samu inuwa kowa ya samu inuwa a san da a huta ku shiga inuwa sakamakon shaidu da aka gabatar a ɗakin shari'a tun daga farko har zuwa shaidun da aka gabatar ma kotu a yau suka kammala shaidunsu kotu ta nazarce su kuma ta yi amfani da wa'yansu kamar haka na farko kotu ta yarda da shaidan da nura ya bada a gaban kotu sakamakon abokin hassanu ne kuma wanda aka aikata kisan a gabansa a lokacin da kisan ya auku sannan na biyu kotu ta amshi shaidan da 'yan sanda suka gabatar a ɗakin shari'a bisa ga tuhume-tuhumen da ake a kan na aikata laifuffuka daban-daban a cikin wannan gari sannan kotu ta amshi bayanan hassanu kuma ta amince da su bisa ga amsa kisan da ya yi a caji ofis a gaban 'yan sanda a matsayin shaida bisa ga waɗannan dalili kotu ta ba da hukunci kamar haka na farko wannan kotu ta sallame nura daga dukkan zargin da ake yi a kansa kuma ta umarci da a sake shi ba tare da wasu sharuɗa ba bayan haka kotu tana son ta ji dalilan da ya sa ba suka ba da dama ga cin zarafin hasanu don kawo ma shari'a ta niƙi a wannan rana bisa ga amincewa da dukkan dalilai da shaidan da aka badar a gaban shari'a kamar yadda kotu ta ambata a baya kotu ta yi amfani da dukkan ɗaukan matakai a kan dokokin ƙasa da biyan su daki-daki wajen yanke mahasan hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. karfi wallahi za ka da mu kalaman da ka faɗa wallahi ina ba bane baba baba na da ba wanda ya san jimu wannan mutum wallahi ƙarya kake wallahi ƙarya kake ba kai kai ni ni ka ko ni ka yi ko wallahi za ka gani da wata doka ta isa wallahi wallahi ƙarya ne na fi karfin a kiwon mutunci a garin nan wallahi wallahi baka isa ba wallahi gabana wallahi gabana wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya bawan Allah me zaka ce game da wannan hukuncin da aka yanke a yau to alhamdulillah ai ni ba abin da zan iya cewa game da wannan hukunci da aka yanke sai dai in ce alhamdulillah na gode ma Allah a sai dai jama'a suna da ƙarfin da za su iya gyara ƙasarsu kuma suna da ƙarfin da za su iya gyara kansu amon jama'a ban taɓa sanin cewa muryar amon jama'a yana da muhimmanci ba sai wannan lokacin don saboda haka na gode wa gwamnatin ƙasar nan na kuma godewa hukumar shari'a ta wannan ƙasa da ta jajirce ta yi tsayin daka daga cewa ta yanke wannan hukunci yadda ya kamata ta yi adalci ma jama'a ni kira zan yi ga iyaye da ainihin su yi ma 'ya'yansu tarbiyya su sanar da su mahimmancin dan adam dan allah ya bambanta mu a nan duniya ta fannin arziki ba fa dole bane idan an je lahira hakan ta ci gaba da kasancewa saboda haka su guji cin amana kuma su san lalle ilalla dan adam abu ne mai mahimmanci na gode so jama'a kun dai ji daga bakin mutane daban-daban dangane da wannan al'amari sai dai mu ce allah shiga tsakanin nagari da mugu ƙarshen rahoton kenan zainab umar sheshe tv bawan allah za ka karanta ko da takarda ɗaya ne a cikin wannan littafin alƙur'ani ban iya ba amma da mamaki kana ɗan musulmi kamar ka a ce littafin da allah ubangiji ya saukar ya saukar da shirya a cikinsa ya saukar da sanadin da wanda zai bata ya bata a cikinsa amma baka iya karanta alkur'ani ba ban iya ba malam domin tun ina ɗan ƙarami lokacin da na fara zuwa makaranta malamin ya dake ni shine na ruga na gaya wa mahaifina sake komawa ba to shikenan ka yi sallah raka a biyu na to yanzu za ka yi istighfari sannan za ka yi kalmar shahada abinda na faɗa shi za ka faɗa amma kafin ka faɗa za a zartar maka da wannan hukunci ne daidai da yadda Allah Ta baraka wata allah izartar a cikin wannan littafin na alkur'ani idan ka kashe a kai shiga in ka cire hannun wani a cire hannunka in ka cire kunnen wani a cire kunnenka in ka cire idan wani a cire idanka ba za a zauna lafiya ba sai an zartar da hukuncin ubangiji sannan za a zauna lafiya kai istighfari sannan lakanta maka la ilaha illallah to malam amma ina da tambaya menene tambayar ka a nan duniya baba na ya tsaya min duk irin abin da zan shiga da rigimar da zan ɗebo shi yake tare mu yanzu a karmakan lahu a can gidan lahira zan samu wanda zai tsaya mu mahaifinka ba zai iya tare maka komai ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala taziru waziratun wuzra ukhra numfashi wata ba ta iya daukewa wata numfashi abin da ta aikata wanda duk kaga ya tsira a lahira aikin sa ne da ya sa ya tsira mahaifinka ba zai yi maka komai ba ka dai istighfari lakanta maka la ilaha illallah babana ya cuce babana babana ya gurɓata min rayuwa mahaifina ya gurɓata min rayuwa cikin mutane da kowa jikinsa ya yi sanyi ganin yadda hassanu yake ta kuka yana ambaton sunan mahaifinsa yana cewa ya cuce shi ya zalunce shi yanzu abin da na faɗa ka faɗa ka ce a shahadu allah ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله kai wallahi abin mutanen gari sai samun albarka suke suna ta yabawa kuma wani babban abin da ya bani ma sha'awa shine duk masu arzikin garin nan da attajiran garin nan kowa ya shiga titin suna ta jawa 'ya'yansu kunne suna ta yi musu misali da abin da ya faru ga Hassan kai yaran da kansu duk yaron da ya san baya je a garin nan ya shiga jetayensa sun fara canja halinsu sun fara nasuwa ai ba ku san wani babban abu ma halin da ake ciki yanzu gwamnati ma ta shiga taitayinta dalilin wannan abu da ya faru sai kuma wani abun ban mamaki maganar da nake muku yanzu an dawo da ni aiki na an kawo min takarda ta dawo da ni aiki wannan ba abin mamaki ba ne domin abu ne da ba a yi shi a doron da ya dace ba an sa son zuciya a ciki ba kai kaɗai ba ni kaina a yanzu haka an neme ni domin na je na yi bayani kuma daga dukkan alamu za a damar da aikina da alimai na insha Allah alhamdulillah ai na yi kyau wato sai ma na ba ku labarin kane na nura gaba ɗaya ya canza rayuwa yanzu daga karatun ƙur'ani sai na fila sai aikin na ɗinki kawai da ya rike abotan ma ya daina abota da kowa yanzu alhamdulillah ni wani abin da ban tambaye ku ba hmm. wai shi alhaji me labarinsa to iftila'i dai bai daina bibiya alhaji ba domin maganar da nake da kai alhaji ya samu mummunan ciwon zuciya a yanzu haka yana asibiti sai dai a kwantar da shi a tayar da shi ah, to da yana rayuwa an fada in baka sharan masallaci ba za ka yi ta kasuwa kuma kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ah, ta kunga ga wannan fa shine amfanin haɗin kai in dai mutane kansu a haɗe yake ba a rabe ba to insha Allah babu yakin da zai gagare su su ciwo shi wannan gaskiya ne yaƙi mutum ɗaya bai sai an haɗa runduna an haɗa ƙarfi da ƙarfi ƙwarai kuwa dama ita rayuwa duk abin da za a haɗu al'umma ta zo ta haɗe ta cure ta ringa magana da murya ɗaya to insha Allahu za a samu nasara maimakon a ce a ringa yin ɗaiɗaito ka duba Allah subhanahu wa ta'ala ma ce mana idan mun yi sallah cikin jama'a ya fi lada akan mu yi ta mu kaɗai saboda haka ita rayuwa in dai za mu zauna mu haɗa kanmu mu so junanmu mu ringa abu kan doron gaskiya to mun fi ƙarfin komai a duniya kai ko masifa ce ta zo in dai za a zauna a tare a yi ta addu'a mutane guri daya insha Allah sai kaga ta fi tasiri gaskiya ne ai sai dai miwa Allah godiya miwa Allah godiya ubangiji Allah ya ci gaba da haɗa amin dan alfarma ubangiji Allah ya bamu gun gaskiya gaskiya amin dan alfarma Allah ya sa mu fi karfin zuciya amin Allah ya bamu ikon yi wa ƴaƴan mu tarbiyya ta gaskiya wannan haka yake nagode